to a labaran kudurin da ke neman kirkirar jihar tiga daga nan kano ya tsallake karatun farko a zauren majalisar dattawa da ke abuja kotun kola za ta yanke hukunci kan dambarwar bawa ƙananan hukumi 'yancin gashin kan sa gobe alhamis ma'aikatan lafiya a jihar kaduna sun janye yajin aikin gargaɗin da suka kwashe kwanaki biyar suna yi a ƙetare majalisar ƙungiyar ecowas ta koka da matasan afirka ke kwarara zuwa nahiyar turai da sunan samun ayyuka masu gwabi Masaro Assalamu alaikum wa rahmatullah barkan da haka, da fatan ana kasancewa da Arewa rediyo cikin ƙoshin lafiya a wannan rana ta Laraba ta bawa ranar Salo. hudu ga watan Muharram 1446 bayan hijira ta biyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madinatul Munawwara goma kenan ga watan Yuli na shekara 2024 miladiya sunana Abdulmumin Abakar Tsanya da zan gabatar maku labaran a wannan lokaci da ake shan ruwan sama yanzu haka nan birnin Kanan Dabo to gudunar neman kirkirar jihar Tiga daga nan Kano ya tsallake karatun farko a zarar majalisar dattawa ta ƙasa wannan rana sanata abdulrahman kawo samaila mai wakiltar kano ta kuda zaren majalisar dattijai shine gabatar da kudurin wanda ke neman yin gyara a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa na shekara 1979 da aka wa gyaran fuska domin kafa sabuwar jihar tiga daga nan kanan dabo arewa rediyo ta zanta da sanata kawu sumaila domin jin ta bakinsa kan dalilin da yasa ya gabatar da wannan kuduri wannan yanki namu daidai yake da jiha kusan goma a najeriya in allah subhanahu wataala ya sa har aka samu wannan nasara za mu samu ci gaba sanatoci uku ne ma za su kasance a yankin kafin ka ce komai za mu samu abubuwa na 'yanci da kuma tafiyar da ci gaban kanmu kamar jihar kano da aka kirkire ta da borno maiduguri yau maiduguri jiha shida ce kaga suna da sanatoci goma sha biyu sokoto yau jiha hudu ce zan iya cewa don hadda yankin neja kaga kenan idan ka duba kano har yanzu nan mu biyu ne jigawa da kano wanda an bar mu a baya Sanata Abdurrahman Kawo Sumaila kenan wanda ya gabatar da kudirin neman kafa kirkirar ko kuma kirkirar jihar Taga kenan daga nan kanan Dabo. A wani bangaren kuma shugaban masu rinjaya zaren majalisar dattawa Bami Dele Michel Abeyeme mai da daga ta tsakiya ya ce yanzu haka majalisar na wani kokari na gyara kan dokokin tafiyar da majalisar. lau kuma majalisar da ta ɗage zamanta na yau domin nuna alheri da rasuwar ɗan majalisar wakilai da ya mutu mai suna da kyereme wanda aka fi sani da jagaban ɗan majalisar ya mutu ne da safiyar yau bayan wata 'yar gajeriyar jinya da ya yi zuwa lokacin mutuwar mutuwarsa dan majalisa kirani na wakiltar mazaɓar badin tarewa a jihar oyo Jin kaɗan bayan halartar zaman majalisar domin yin ta na wannan rana daga misali an ɗage zaman zuwa gobe alhamis sha ɗaya ga watan nan na yuli nan kuma kwamitin majalisar wakilan najeriya da ministar ma'aikatar mata ƙarƙashin jagorancin uju kennedy haniye sun tauka muhawara da tsohon ta tsohon mintuna kenan a yammacin talata yayin da yan jaridu da sauran mutane suka zuba masu ido kwamitin majalisar kan lamuran ma'aikatan mata da raya ƙasa da raya karkara ƙarƙashin jagorancin kafilat obara ya gayyaci ministar kan wasu zarge-zarge da ake mata na cin hanci da kuma rashawa ma'aikatar kwamitin da yana binciken wasu kuɗaɗe da suka kai kimanin naira biliyan ɗaya da rabi wanda a karkatar da su da nan biyan 'yan kwangila kana kuma gabatar da kwamitin bayan da a gaza biyan 'yan kwangilar ne suka gurfanar da ma'aikatar sauran ba sun ya haifar da cece kuce ta da mambobin kwamitin lokacin yayin da ministar ta kama kumfar baki kan jerin zarge-zargen da ake mata za a fara cin tare cibin gudanar da harkokin kuɗi da suka gaza samar da kayayyaki da masu bukata ta musamman ke amfani da su a wuraren ayyukansu. su shugaban kwamitin kula da harkokin bankuna na majalisar wakilai bello yan rufa'i ne wannan gargaɗi yayin wani taron masu ruwa da zaki da aka shirya kan bawa masu bukata ta musamman damar a dama da su cikin harkokin jagoranci a najeriya dan majalisar ya bayyana bacin ransa kan yadda ake kin aiki da dokar kula da masu bukata ta musamman a najeriya inda ya ce akwai bukatar bankuna samar da dukkan wasu kayayyaki da masu bukata ta musamman ke bukata a wuraren su kamar ban dakuwa na musamman da abin takawa domin shiga wuraren ayyuka ya ba da tabbacin cewar kwamitin sai gabatar da kudurin neman yin gyara akan dokar masu bukata ta musamman saboda akwai bukatar masu laurar sama da miliyan talatin a najeriya domin su ma su rika samun kulawar da ta dace Kada cikin labaran ƙasa na ƙetaren gwamnatin tarayya na gabo da amincewa da sabon mafi karancin albashi ga ma'aikatan ƙasa hakan da yana zuwa ne yayin da shugaban ƙasa bola tinubu ya gaci gamayyar ƙungiyar kwadago na nlc da tuc a wata ganawa da suka fadar gwamnati ta haso da ke vila abuja a yau alhamis wata majiya a bangaren shugabancin ƙungiyar kwadagon cikin da haka ga manema labarai a wannan rana a cewar majiyar tinubu yana yunkurin kawo ƙarshen tattaunawa a mafi karancin albashi wanda ya ƙi ya cinyewa a ranar alhamis ɗin inda kuma ya gaici shugabancin gamayar ƙungiyar domin ganawa da su nan ma dai shugaban kasa bola tinubu ya jagoranci rantsar da wasu sabbin manyan sakatori guda takwas da za su yi aiki a ma'aikatu daban-daban na gwamnatin tarayya an yi kwarar bikin ne gabanin fara zama masu zartarwa na ƙasa yayin taron majalisarwar ministoci sun yi amfani da damar wajen taya tinubu murnar sake zaɓarsa a matsayin shugaban ƙungiyar ecos da aka yi bugu da ƙari sun ba shi tabbacin samun cikakken goyon bayansa a kowane lokaci wasu daga cikin jami'an ma'aikatar harkokin wajen najeriya na zargin babban sakataren hukumar ibrahim lamuwa da zargin aikata laifin cin zarafi idan za a tunawa watan da gabata wata matar aure mai suna sini shola ajayi wadda ke taimakawa minista harkokin waje yusuf tugar ta zargin lamu da cin zarafinta lamuwa dai ya musanta zargin da ake masa inda yake kirarin cewa ajayi ta buƙaci da ya biya ta ta na tafiye-tafiye kazalika wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan wata uku ga watan yuni da ya gabata da gabatar ga shugaban ƙasa bola tinubu ma'aikatan ma'aikatar kenan sun ga damuwar su tare da bayyana cewa ba wani ne karan farko da ake samun jami'in da unkurin cin zarafin mata a ma'aikatar ba sun ƙara da cewa zargin da suke yi wa babban sakataren lamari ne ma babban matsala kenan ga wuraren ayyukan su da kuma cin zarafi na ƙananan yara a gobe alhamis ne gwamnatin tarayya da gonar jihun najeriya talatin da 36 za a san makomar su yayin da kotun koli za ta yanke hukunci kan ƙara da gwamnatin tarayya ta shigar da gwamnati gabanta kan tauye makana hukumin yancin gashin kansu gwamnatin tarayya dai yana neman kotun ta bada damar sakarwa ƙananan hukumin ƙasar nan 774 mara domin samun yancin gashin kai wata takarda ta fito daga kotun a yau ta tana cewar tana kasar da bangaren biyu ta layinsu tare da za a yanke wannan hukunci kazalika an aike da kwafin sanarwar yanke hukuncin ga gwamnatin tarayya ta nan ofishin babban layan gwamnatin tarayya kwamitin shari'a na ƙasa da ke abuja domin sanin lokacin to wani bangaren kuma kungiyar ma'aikatan kana hukumomi ta ƙasa ta ce za ta gwanar da addu'o'i da kuma azumi na kwana ɗaya daga samun nasarar 'yancin gashin kan ƙananan hukumi a kotun kola gobe alhamis shugaban kungiyar na ƙasa hakim ambali shine ya bayyana haka yau a cikin wani saƙon karta kwana da ya aike manema labarai da shi a abuja ambali ta cikin sakon ya bayyana cewa kungiyar agobe alhamis za su addu'i ta da tashi da azumi a fadin najeriya domin samun nasara na ganin sun sami 'yancin kashin kansu a hukuncin da kotun kolin za ta yanke a nan kano kwana sa ran shugaban jami'ar apc na ƙasa abdullahi umar ganduje da mai sa da kuma ƙara wasu mutane shida za su halarci zaman kotu a gobe alhamis kan zargin da ake masu da ke da alaƙa da cin hanci da rashawa da karkatarwa har ma da almundanar kuɗaɗe matakin da ya biyo bayan sammacin da gabatar waɗanda ake ƙara ta hanyar umarnin da kotun ta bayar babbar kotun tare da ke zamanta nan karo ta ba da umarnin da ranar biyar ga watan yunin bana inda ta ba da damar aikiwa da sammacin ta hanyar amfani da yin talla a jaridu na ƙasa guda biyu ranar shida ga watan da ya gabata ga waɗanda ake ƙara mai shari'a amina da wadda ke sauran shari'ar ta ba da umarnin ne ta da ɗage zaman zuwa ran sha ɗaya ga watan yulin bana bayan wata buƙata kenan da lauyan gota harabin kofar ma ta gabatar wanda yau ke ta jagoran lauyan ya'u adamu ana sa ran fara saran ƙara ne da karfe goma na safe bar kotun tare da kenan kano gobe alhamis alƙalin alƙalin najeriya mai shari'a wani kayo da ariola ya koka kai da lamuran shari'a ke tafiyar hawainiya a najeriya tare da hukunce-hukunce masu cin kawo da juna da ake samu ariola ya ce majalisar alƙalan najeriya tun ta fara aiki ta tabbatar da gurɓatattun alƙalai da ke aikata wannan ɗabi'ar sun fuskanci hukunci da yake jawabi bayan kaddamar da alƙali ashirin da biyu na kotun ɗaukar ƙara mai shirar ya koka kan yadda ake samun koma ba kan lamura daga kotuna daban-daban wanda kuma kan cin fuska ne ga tsarin shari'a a ƙasar nan. rundunar sandan birnin tarayya abuja ta kama wani mutum mai suna nuhu ezra tare da wasu jikin dan adam da cin wata sanarwa a tabbatar da yammacin nan ta bakin kakakinta josephine ade ta ce wanda ake zargin ya shiga hannun ta ranar talata yankin gosa da ke ƙauyen labe inda aka kama shi da kokon kan mutum da kuma ƙasusuwa a wasu sanarwar wadda ake zargin ya ce ya ɗauko su ne daga daji lokacin da yake yin farauta a kuje kuma yake tsammanin zai sayar da su kan kuɗin da ya kai naira dubu ɗari shida sarwa ta kara da cewa kwamishinan 'yan sandan birnin tarayya abuja benes igwe ya umarci a yi cikakken bincike kan wanda ake tuhumar yanzu haka shugaban hukumar hana sha da batocin miyagun kwayo ta ƙasa janar buba maro mai rataya ya ce an samar da na'urar ɗaukar hoto na jikin mutane da maganar hukumar ta nagartattun ayyuka a faɗin ƙasa marwa ya bayyana haka ne ran laraba yayin bikin ba da lambar yabo ga wasu daga cikin ma'aikatan hukumar a birnin tarayya abuja ya kara da cewar hukumar ta samar da sabbin dabaru guda biyar waɗanda za ta rika amfani da su wajen yin amfani da na'urar ɗaukar hoton jiki masu gani har kunne kenan masu gani har hanji domin tabbatar da ayyukan su sun inganta kazalika ya ce akwai buƙatar yin wani shiri na musamman da zai taimaka mata wajen cike gibin da ake samu a ayyukan hukumar babban sufetan yan sanda na kasa kariya da beto kun ya ba da umarnin yin sabon bincike kan mutuwar wani a wurin da ake tsaye da shi mai suna elmas emeha wanda ake yargi da aikata kisan kai an kama marigayin ne ranar shida ga watan afrilun bara bisa zarginsa da hannu a mutuwar wata matashiya mai suna blessing obo yar shekara 25 a duniya a gaban wani otal mai suna namba da ke ya a abuja to sai dai ranar biyar ga watan yulin da muke cikin wani faifan bidiyo nuna mahaifiyar marigayen na kuka cike da hawaye eh da ke bayanin yadda dan nata ya rasa ransa sakamakon lakaɗa masa na jaki da aka yi a wurin da aka tsare da shi a ya sandan birnin tarayya abuja sanar da kakakin na 'yan sanda ta ƙasa yiwa daji dobitar ta ce sabitin 'yan sandan ya ba da umarnin saken sabon bincike na gaskiya kan wannan zargi a wani bangaren kuma da 'yan sandan birnin tarayya abuja ta ce za a gurfanar da matashin nan mai suna sha'ibu yusuf da ya hau dogon turkiyar sadarwa abuja gaban kotu matuƙar aka gano cewar lafiyarsa garas a ranar litinin ne da ta gabata a matashi hau kan karfen sadarwa na gidan rediyo da talabijin na aso da ke katamfe a abuja domin nuna damuwa kan tsadar rayuwa da ake ciki a kasar nan a wani sako da wallafa matashin ya ce ba zai sako daga kan turkin sadarwa ba sakamakon ɓalar tsadar kayan masarufi da rashin tsaro da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta matukar ba magance matsalolin ba da magana da yan sandan abuja ta ce tana ka tura matashin sashen kula da lafiyar al'umma domin duba lafiyar kwakwalwarsa kuma matukar a gano cewar lafiyar salauna a maka shi gaban kotu ta wani labarin cikin labaran ƙasa da na ƙetare da da sojin kasa sun kama sababin ƙungiyar ipop guda biyu waɗanda ta bayyana a matsayin efenyi gadon da uchiyo noha a jihar anambra mutane bin da ake yargiyan kama su ne cikin wata mota da ke kusa da yankin omanze a ƙaramar hukumar orumba ta kudu da da bindigogi biyu da harsasai da dai sauran makamai a wani sako da ta tallafa a shafin ta na x ta ce mutanen biyu sun kasance cikin jerin mutanen da 'yan sandan ƙasa suke nema ruwa a jallo tun a bara da sojan ta kara da cewa dakarar sun kai su mamai gidan wani kasurgun mai garkuwa da mutane mai suna bello cin da waje a badin inda suka tafi da bindigogi kiran ak-47 guda biyu wasu 'yan bindiga sun kara afka wa yankin karamar hukumar agata jihar benue inda suka halaka mutane goma rahotanni sun nuna cewar maharan sun bude wuta yankin olemo ce da ke agatu ta da banka gidaje wuta farmakin da ya faru na yammacin talatar nan kwanaki hudu tun bayan da aka kai wani hari da ya sanadin mutar mutane uku ciki da ma'aurata biyu a karamar hukumar a bangaren kiwon lafiya ko gwamnatin jihar kano ta kudura aniyar bibiyar kasafin da aka ware wa fannin lafiya tare tabbatar da sakin kuɗin da aka ware da na aiwatar da shirye-shiryen bada tazarar iyali da kula da lafiyar mata da ƙananan yara a jihar kano kwamishinan lafiya na jihar kano dr abubakar yusuf shi ne wannan alkawari ya wata ziyarar ban girma da ta kungiya mai suna kansilam ta kai masa a ofishinsa ita ma ana ta jawabin jagoran kungiyar nafisa murtala ta roƙi kwamishinan da ya taimaka ya ba da umarni sakin kuɗin da aka ware domin aiwatar da ayyukan da suka shafi fannin lafiya daban-daban sai dai kwamishinan ya ɗora alhakin jinkirin da ake samu a kan daraktocin ma'aikatar kan abin da ya shafi rashin yin kwazon da ya gabata ya kamata wajen gabatar da kasafin kuɗi can kaduna kuwa ma'aikatan lafiya ne suka janye yajin aikin gargaɗi na tsawon kwanaki da suka shafe lokaci suna yi bayanin jan yajin aikin bai na kunshi ne cikin wata sanarwa da sakataren kungiyar mayatar jinya da unguwar zoma ta jihar kaduna nassa ya ishe fitar sarwar ta ci jan yajin aikin na da alaƙa tattaunawar da ake yi da jami'an gwamnati kan abubuwan da suka haddasa shiga wannan yajin aiki kalalika ya ce za a sar da ma'aikatan lafiyar halin da aka cike da kuma matakin da za a ɗauka a gaba karfe bakwai da mintuna sha shida a gabi da ke kaduna haka abu yake a kafur da ke jihar katsina daidai kenan da bakwai da mintuna sha shida ala tushen birni da ke cikin birnin karan dabo shida kenan da mintuna sha shida gogon gmt da ghana labaran ƙasa na ƙetare ake sa kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 zangon fm za a iya bibiyar mu a shafin facebook kan arewa radio 93.1 da mun yi lokaci kan labaran a yanzu yanzu to maraban a ƙetare tattaunawar samar da zaman lafiya sudan ta kudu ta gaba da cikas yayin da yan hamayya suka bayyana cewar ƙudurin dokar da ta bada damar tsare mutane ba tare da bada sammacin kamu ba ta ci karo da jinar da aka kulla tun da farko ta watan mayan da ya gabata ne kasar kenya ke karbar bakuncin manyan taruka tsakanin wakilan gwamnati da kungiyoyin yan adawa waɗanda ba sa cikin yarjejeniyar da aka kulla shekara 2018 domin kawo ƙarshen yakin basasa da kwayin shekaru biyar ana yi a ƙasar fagen amon okechi wanda ake aikin shiga tsakani a don kungiyar adawar sudan ta kudu ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na afi talata cewa dokar ba za ta yi wani amfani ba ƙar shugaban ƙasa kaɗai ne zai saka hannu a kanta a makon da ya gabata ne majalisar dokokin ƙasar ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar ta shekarar dubu da goma sha biyar kuma shugaba salba kyau zai amince ita cikin kwanaki talatin domin ta zama doka wannan dai na zuwa ne gabanin zaben farko da za a ƙasar ranar biyu ga watan disamba mai zuwa majalisar kungiyar kawas ta yi allah wadda da yadda matasa ke yin kaura daga yankin nahiyar afirka zuwa turai domin ayyukan samun aika masu gwaɓi shugabar majalisar ecowas maimunatu ibrahim ce ta bayyana haka taron farko na majalisar na shekarar bana da aka yi wa abuja ta kara da cewa galibin matasa suna yin kaura zuwa kasashen ne ta hanyar da basu dace ba inda ta ce ya zama dole a yi amfani da da za a dakile wannan ta'ada ta buƙaci 'yan majalisar da su ba da shawara hanyar da za a saka hannun jari da su koyon sana'o'i ga matasan afirka ta yamma baki ɗaya yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci a bangaren kasuwanci hukumar kula da sufurin jiragen kasa ta najeriya nrc ta ce nan ba da jimawa ba makiyaya da yan kasuwa za su iya marda shanunsu daga arewacin najeriya zuwa kudancin kasar nan kenan ta yin jigilar su a jirgin kasa babbar daraktar hukumar fidat okiriya ce ta bayyana haka a hanyar talabijin na kasa da safiyar yau sawai kadan bana shugaban kasa tinubu sar da samar da tsari kenan ko kuma shirin kirkirar ma'aikatar bunƙasa kiwon dabbobi ta ƙasa yayin da najeriya ke da zanga-zanga a kan halin yunwa ke nan ministan noma da samar da abinci na tabakar kyari ya bayyana cewa farashin kayakin abinci za sauka nan da kwanaki 180 kyari ya bayyana haka ne a shafin sana x inda ya bayyana matakan da za a ɗauka a cikin kwanaki 180 a cewar ministan matakan za su haɗar da adaltar da biyan kwadon haraji na shigo da wasu kayakin abinci ta kan iyakokin ƙasa da kuma na ruwa.